يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ana gane masu laifi a ranar alkiyama da alamominsu shi ne baƙin fuskarsu da jan idanunsu kuma sai a haɗa makwarkwadarsu da duga a wurga su a cikin wutar jahannama.